tambaya shine daga wata nawa ne idan yaro ya rasu ya halatta a mar sallah idan afuwan idan yaro ya aka haife shi sai ya zo ya kuka yana fitowa akwai sallah ko babu a magana mafi inganci akwai sallah balma wasu malamai da yawa sun ce ijima'i ne ce za a yi sallah to amma wanda aka haifa amma bai yi kuka ba halittarsa ta cika za a yi sallah ko ba za a yi ba kauli rajihi za a mar iya da muhimmanci mu duba littafin ibnu qudama rahmatullahi alai almugu mughni mujalladi na biyu namba na 328 yi magana mai muhimmanci na cewa wanda aka haife shi yayi so yayi kuka na farko za a wanke shi na biyu za a masa likafani na uku za a sallace shi na hudu za a kai shi makabarta na biyar za a raɗa mar suna ko da yana zuwa in aka haife shi ya zo ba rai amma halittarsa ta cika na farko na'am za a barada mar suna na biyu za a wanke shi na uku za a sallace shi na hudu za a sa mallik kafani na biyar za a kai shi magabarta idan yaro ya kai wata hudu halitta ta cika a wannan littafi mujalli na biyu shafi 328 zuwa 229 ya ce in ya kai wata hudu a magana mafi inganci duka wannan za a masa za a samar suna za a wanke shi in wankuwan mai ruwa ne in ba zai ba a zuba ruwa a kansa za a sa shi a likafa ne sannan na hudu za a kai shi makabarta abun ne na biyar za a marsala na shi za a kai shi makabarta abun ne inda aka yi sauki ne wanda ya zama an yi barinsa ko an fara halittan amma bai kai 120 days ba kwana 120 don matakan halittan ai uku ne kamar da ya ce cin hadithi na hudu a cikin na hadith na ibn umar arba'ina yauman kwa dugon ruwan halittar uwa da uba na biyu dugon na uku tsoka to daga tsokan ake hura rai to in ya kai 120 days hadisi na ibn mas'ud radiyallahu anhu bai da cewa ana hura rai to sai ce in bai kai haka ba babu sa suna a kansa babu yin sallah babu amma za a sa likafani a ji abin ne shi za a iya sa shi a kafa ne a ji abun ne shi wannan shine magana mafi inganci to kaddara wajen sanya suna ya kai wata hudu kwana 120 sai aka ga halittar ta fito amma an gagara gane cewa halittar namiji ne ko mace min babil misal yaya za a yi malamai suka ce anan sai a duba sunan da yake sunan da yake ya halatta a sawa namiji ya halatta a sawa mace ai akwai sunaye unisex akwai multisex sunaye wanne ne kamar sunan da ya halitta a sawa namiji a sawa mace hmm, hmm. a al'ada wannan ya ce gambo a al'ada ana iya yi haka ne amma a sunan larabawa kamar salama ya halatta a sa namiji da mace kamar katada ya halatta namiji da mace kamar talha ya halatta a sa wa namiji da mace kamar sa'ada ya halatta namiji da mace kamar utuba ya halatta namiji da mace kamar hindu ya halatta namiji da mace a ka'ida na ina magana shari'a ne ba a kalca ba a shari'a ya halatta eh, eh, amma a kiyaye ba na ce kuma a haifa maka da kawai sai ka je ka ce sunanta sa'adatu <laughs> ka san mutanenmu da iya rikici wani bai so ya ga an zauna lafiya so daga ya samu any opportunity to na za a yi aƙiƙa wannan na ƙetare za a yi aƙiƙa sai bai zama wajibin babu hali ana iya yin yanka aƙiƙa akwai a ciki ibn umar an ɗan yassa da ta haifi ɗa bai wuce wata hudu ba bayan mar na duwannan abubuwan ya yi su ana aƙiƙa ana yin wannan shi yasa a da yawanci akwai kuskure da ake wai in aka haifi yaro ya zo ba rai sai a cewa babu suna ana sa suna sai a yi takwadance a ci aikin san ba baba ta haihuwa tsakanin ɗanladi da idi ai akwai wani me sunansa babu suna ai ba haka ake ba sai a sa suna ka'ida ana sawa dan da sunan za a kira shi a filin kiyama bai dace ka bar ɗanka a tashi a filin kiyama a rasa sunansa ba sai ka samar suna mai kyau akalla da shi mala'iku za su rika kiransa tun a yanzu yana barzaku da sunan za a rika adiresin ɗinsa amma an ka ƙi sawa to ka bai sai a ta canke-canke baka sa masu suna ba kuma kai ne uba kuma hakkin a kanka ne to a birnin ma ana iya wannan kuskure ba sai a ƙauye ba sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye ko in akwai wanda aka haifa a baya ko da wasu abubuwa ba za su yi ba akalla sai ka koma tsakanin wane da wancan an haifi da ya ma yi kuka ya koma to sai a samar suna misali an sa masa abdulsalam abdulmumin abdulmuhaimin so zai time da kake magana kowa sani sai a kira shi da sunansa a can barzaku da sunansa zai aiki a lahira da sunansa zai aiki don daga ya kai wannan gaba din to yana ya shiga cikin kategorin dan adam ne ai kamar gina gida ne duk mutumin da ya gina gidansa sai rufin ya sa kofa daga ranar ba a ce a fili sai a ce me gida ba a yi fulo ba ba a ja wuta ba ba a yi plasta ba ba a yi silin ba amma duk da haka sunansa gida kammala ne ba a yi ba amma sunansa gida ne so ko ɗanka bai zama cikakken mutum ba ya riga zama dai ɗan adam a yanzu da haka yana da wasu haƙoƙi da yake da kyau a kiyaye masa mafhum tayyib allahumma saqil bihi mawazinahuma Allah ka nauyaya mizanin mamarsa da babansa babarsa da ba kenan wa a'adhin bihi ujura kuma Allah ka girmama ladan su su biyu uwa da uba dalilinsa wa alhikku bi salihil mu'minin Allah ka sadar da shi da sauran salihan bayinka waj'alhu fi kafalati Ibrahim kuma Allah ka sanya shi karkashin kulawar babanmu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam saboda yara ƙanana da suka koma ga Allah ba su balaga ba suna ƙarƙashin kulawar annabi ibrahim ne alaihi salam yan gata ne har a filin kiyama akan ce musu kuje ku shiga aljanna su ce a'a ni ban ga mamana da babana ba zan je ba sai sun zo a yi ta rashin su ce a'a ba su yadda ba su ba za su je ba ka san su ba su yi wa Allah laifin komai ba da Allah akwai gatan da ya kai ka je filin kiyama kai wa Allah laifin komai ba to su yara ba su man laifin komai ba za ka suna da ikon su hau kujerar naki sai su yi veto power ba inda za mu je sai mun ga iyayenmu sun zo a'a ku yi hakuri suna zuwa ku ku ce a ba za mu shiga ba kai kuma da ka dade a duniya ka je a gardi ana cewa shiga put za ka wuce idan za ka ji da wani daga daman dama kake nema ba haka ke yi ba za ka je kana tsaya jira ne ai babu su ne yan gatan ma kai dama kake nema ka zo kawai a ce maka wuce take ai za ka shiga abinka allah ya sa dai a ce mana mu shigan duka